our administration, knows that many of you struggle with rising costs Shugaban Najeriya yana cewa ya ku ‘yan uwana kamar yadda nake yi muku jawabi a yau ina da masaniya kan gwagwarmaya da yawa daga cikin ku ke fuskanta a wannan mawuyacin lokaci. Gwamnatinmu ta san cewa yawancin ku suna fama da sadar rayuwa da neman aiki mai soka. Ina so in tabbatar muku cewa ina jin muryoyin ku a matsayina na shugaban kasar ku ina tabbatar muku cewa mun himmatu wajen samar da mafita mai ɗorewa don rage raɗaɗi da ‘yan kasar ke ciki. Har yanzu ina roƙon ku da ku yi hakuri yayin da gyare-gyare da muke aiwatarwa ke nuna alamu masu kyau kuma mun fara ganin hasken haka a ƙarshe. A daidai shekaru 64 da suka gabata kakanninmu da suka kafa mulkin dimokuraɗiyya sun zaɓi tsarin mulkin dimokuraɗiyya suka kuma kaddamar da burinsu na samar da babban ƙasa da za ta fitar da sauran ƙasashen Afirka daga kangin talauci, jahilci da rashin ci gaba wata fitillar fatan alheri ga sauran ƙasashen Afirka da ma duniya baki ɗaya. Fiye da shekaru 60 bayan haka za mu iya waiwayan baya kuma 'yan Najeriya a duk duniya za su iya ganin yadda muka yi nasara wajen cimma manyan mafarkai da iyayenmu suka kafa. Duniya tana da shaida kuma tana da fa'ida daga ruhin al'ummar Najeriya. Kwararrunmu da kasuwancinmu masana'antarmu a duk sana'o'i daga fasaha zuwa kimiyya, fasaha zuwa abubuwan more rayuwa, mafarkin da kakanninmu suka yi hasashe har yanzu aiki na ci gaba. Kowace rana muna sanya hannayenmu akan girma. Mun kudurta yin aiki da ya fi dacewa da shi. shi duk da yake abin burgewa ne mu mai da hankali kan abin da aka bari da kuma inda muka yi tuntuɗe a matsayinmu na al'umma ba za mu taɓa mantawa da irin nisa da muka yi wajen kirkiran kasar mu tare ba tun bayan samun yancin kai al'ummar mu ta tsira daga rikice-rikice da suka haifar da wargajewar wasu ƙasashe da dama a duniya bayan shekaru shida da samun yancin kai kasar mu ta faɗa cikin rikicin siyasa wadda ya haifar da yakin basasa tun da muka dawo daga bakin wannan lokaci mafi duhu mun koyi runguma bambance-bambancenmu da sarrafa bambance-bambancenmu da kyau yayin da muka ci gaba da aiki don samar da cikakkiyar haɗin gwiwa. Duk da ɗumbin kalubale da ta'addabi ƙasarmu mun kasance mai karfin haɗin kai mai cin kashin kanta. Ya kun 'yan uwana bikin murnar zagayen ranar samun yancin kai ya sake ba mu damar yin tunani kan irin nisa da muka yi wajen tafiya ta mu ta gina ƙasa da kuma sabunta alkawarinmu alkawarinmu na gina ƙasa mai inganci wadda za ta yi hidima ga al'ummar Najeriya na yanzu da na gaba. Yayin da muke cikin murnan ci gaba da muka samu a matsayinmu na jama'a cikin shekaru 64 da suka gabata, dole ne mu gane wasu damarmaki da kurakurai da muka rasa a baya idan muna so mu zama ɗaya daga cikin manyan al'umma a duniya kamar yadda Allah ya kaddara mu kasance ba za mu bari kurakurenmu su bi mu nan gaba ba. Gwamnati na ta karɓi ragamar jagorancin ƙasar nan watanni 16 da suka gabata a wani muhimmin lokaci a wani muhimmin lokaci tattalin arziki na fuskantar mawuya mawuyacin hali kuma tsaron jikinmu ya yi rauni sosai mun sunci kanmu a wata maraba mai tada hankali dole ne mu zaɓi tsakanin hanyoyi biyu gyara don ci gaba da wadata ko ci gaba da kasuwancinmu kamar yadda aka saba da rugujewa mun yanke shawaran gyara tattalin arzikinmu na siyasa da gine-ginen tsaro a bangaren tsaro ina farin cikin sanar da ku yan uwa na cewa gwamnatinmu tana samun nasara a yakin da aka yi da ta'addanci yan fashi burinmu shine mu kawar da duk wata barazana ta boko haram yan fashe da sace-sacen mutane domin neman kuɗin fansa da kuma duk wani nauyi na ta'addanci a cikin shekara guda gwamnatin mu ta kawar da kwamandojin boko haram yan fashe da sauri fiye da kowace lokaci ya zuwa gidaya na karshe sama da kwamandojin boko haram da yan ta'adda sojojin mu su yi nasarar kawar da su a yankin arewa maso gabas arewa maso yamma da wasu kasassan kasar nan mun maido da zaman lafiya a ɗaruruwan al'umman arewa kuma dubban mutanen mu sun dawo gida wannan aiki ne da da ba a kammala ba wadda hukumomin tsaronmu suka himmatu wajen kawo karshen sa cikin gaggawa da zarar mun dawo da zaman lafiya a yawancin al'ummomi a yankunan arewa da ke fama da rikicin manomanmu za su iya koma gonakinsu muna sa ran ganin talle-tallen a samar da abinci da sauki a farashin abinci na yi muku alkawari ba za mu yi kasa a gwiwa ba a kan wannan gwamnatinmu tana ɗaukar matakin shawo kan bala'o'i da suka faru a baya-bayan nan musamman ma ambaliyar ruwa a sassan ƙasar nan bayan bayan mataimakin shugaban kasa Kashim Shatima ya ziyarci Maiduguri na kuma kai ziyara ne domin tabbatarwa al'umma cewa gwamnatin tarayya za ta kasance tare da al'umma a duk lokacin da suke cikin mawuyacin hali a taron majalisar zantarwa ta tarayya na karshe mun amince da asusun ba da agajin bala'i don tara kuɗaɗe masu zaman kansu da jama'a don taimaka mana cikin gaggawa gwamnatinmu ta kuma ba da umarni a yi gwajin gaskiya a dukkanin madatun ruwa a kasar nan don gujewar bala'in nan gaba tattalin arzikin kasar yana fuskantar sauye-sauye da suka dace da kuma sake gyara aiki don yi mana hidima mafi inganci da ɗorewa idan ba mu gyara kurakurai kasafin kuɗi da ya haifar da koma bayan tattalin arziki a halin yanzu ba kasar mu za ta fuskanci wata makoma mara tabbas da kuma haɗari ta ba iya misaltuwa ba godiya ga sauye-sauye da aka yi kasar mu ta jawo jarin waje kai saye wadda ya kai sama da dala biliyan talatin a shekarar da ta gabata ya 'yan uwa gwamnatin mu ta himmatu wajen samun samar da kasuwanci kyauta shiga kyauta da fita cikin saka hannun jari kyauta tare da kiyaye sarki da ingancin ayyukanmu wannan ka'ida ce ke jagorantar hada-hadar karkatar da kayayyaki a bangaren man fetur dinmu da sama inda muka himmatu wajen canja arziki yadda ya kamata don haka exmobil plate investment zai sami amincewar ministoci cikin 'yan kwanaki bayan da hukumar nuprc ta kammala bisa ga dokar masana'antar man fetur pia an yi haka ne kamar yadda sauran kwararrunmu ta aminta da su matakin zai haifar da kuzari da kuma kara yawan man fetur da iskar gas wanda zai yi tasiri ga tattalin arzikinmu ingantacciyar hanya da babban banki ya ɗauka don tabbatar da manufofin kuɗi ya tabbatar da kwanciyar hankali a kasuwancin Musa ya ta ketare mun gaji ajiyar sama da dala biliyan 33 a watanni 16 da suka gabata tun daga wannan lokaci mun biya bashi dala biliyan 7 da aka gada mun kawar wadda bashi sama da triliyan 30 mun rage yawan hidimar bashi daga kashi 97 zuwa kashi 96 cikin 100 duk da waɗannan mun yi nasarar aje ajiyar mu kan dala biliyan 37 muna ci gaba da cika dukkanin wajibai da ah, biyan kuɗin mu muna ci gaba da gyare-gyaren manufofin kasafin kuɗin mu domin karfafa iyawar mu da samar da karin ayyukan yi da wadata majalisar zantarwa ta tarayya ta amince da kudirin tabbatar da tattalin arzikin kasa wanda yanzu za a mika shi ga majalisar dokoki arzikin ƙasa waɗanda kuɗaɗen canji za su sa yanayin kasuwancinmu ya zama ma'abokanta haɓaka saka hannun jari da rage nauyin haraji kan kasuwanci da ma'aikatar da zarar an zantar da su cikin doka a matsayin wani bangare na kogarinmu na sake farfaɗo da tattalin arzikinmu na siyasa mun dage wajen aiwatar da hukunci da kotun koli ta yanke kan cin gashin kansa na harkokin kuɗi da na kananan hukumomi babban abin da ke damun mutanenmu a yau shine sadar rayuwa musamman sadar abinci mutane da yawa a duniya suna raba wannan damuwa yayin da farashin sadar rayuwa ke ci gaba da hauhawa a duniya yan uwana yan najeriya ku tabbatar da cewa mun aiwatar da matakai da yawa don rage sadar rayuwa nan gaba ina yabawa gwamnoni musamman na kebbi neja jigawa kwara nasarawa da gwamnonin kudu maso yamma da suka rungumi shirin noma ina kira ga sauran jihohi da suka haɗa hannu da gwamnatin tarayya wajen saka hannun jari a harkar noma muna ba da mu ta hanyar samar da taki da samar da traktoci da sauran mm. kayan aikin gona. A makon da ya gabata Majalisar Zantarwa ta Tarayya ta amince da kafa cibiyar hada-hadar kananan hukumomi don tara traktoci John Dre dubu biyu masu girbi, garma na kasa da sauran kayan aikin gona. Shuka yana da lokacin kammalawa a watanni shida. Shirin canjin makamashi yana kan hanya. Muna faɗaɗa kwakwaran gaddamarwar shugaban kasa akan matsalolin gas, gas don jigilar jama'a tare da 'yan wasa masu zaman kansu. Gwamnatin tarayya a shirye take ta taimakawa jihohi 36 da FCT wajen sayan motoci na CNG don safarar jama'a mai rahusa. 'Yan uwa 'yan Najeriya yayin da muke kokarin daidaita tattalin arzikin ƙasa da kuma tabbatar da zaman lafiya, muna kuma kokarin samar da haɗin kan kasa da samar da zaman lafiya don haɗin kai. Tattalin arzikinmu zai bunkasa ne idan aka samu zaman lafiya. Yayin da muke cikin aiki don shawo kan kalubalen ranar muna ci gaba da tunawa da tararraki masu zuwa yayin da muke neman haɓaka karfin kirkiransu zuwa kyakkyawar makoma. Muna jagora a yau tare da gaba. Muna fatan yin wasici ga 'ya'yanmu a mai da hankali sanin cewa ba za mu iya tara makomarsu ba tare da sanya su masu gine-gine ta ba. Bisa la'akari da haka na yi farin cikin sanar da taron matasa na kasa wannan taron zai kasance wani dandali na magance kalubale da damarmaki da ke fuskantar matasanmu waɗanda ke da sama da kashi 60 cikin 100 na al'ummarmu zai haifar da tattaunawa mai maina tare da baiwa ƙasarmu damar shiga cikin ayyukan gina ƙasa ta hanyar tabbatar da cewa an ji muryoyinsu wajen tsara manufofi da suka shafi rayuwarsu muna samar da hanyar da ta kasance mai hasken gobe kwanaki talatin na kamfo zai haɗa kan matasa a faɗin ƙasar don haɗa kai don samar da hanyoyin magance batutuwa kamar ilimi aikin yi kirkire-kirkire da adalci da zamantakewa za a tara wannan kamfon da zaɓin wakilai tare da tuntuɓar matasanmu ta hanyar wakilansu. Ta hanyar wannan kamfan zai zama wakilinmu a matsayin shugabanni don tabbatar da cewa burinsu ya kasance a tsakiyar tattaunawar taron. Gwamnati za ta yi la'akari sosai tare da aiwatar da shawarwari da sakamako da aka samu daga wannan dandali yayin da muke ci gaba da jajircewa kan manufofinmu na gina ƙasa mai tarin yawa wadata da dunkulewar Najeriya. Gwamnatinmu tana aiwatar da wasu tare-tare da dama da suka shafi matasa don baiwa Wa matasanmu damar samun ci gaba a duniya mai saurin canjawa. Muna aiwatar da sauransu shirin 3MTT na ma'aikatan sadarwa, kirkira da tattalin arziki na digital da nufin gina kashin bayan hazakan fasaha ta Najeriya. Mun kuma aiwatar da asusun bada lamuni na ilimi na Najeriya Nelfon wadda ke bada lamuni mai arha ga ɗalibanmu don cimma burinsu na karatun sakandare bugu da kare. A ƙarshen wannan wata za mu kaddamar da Renew Hope Labor Employment and Employment Program. ma'aikatan kwadago da aiki ta tarayya ta yi la'akari da shi a matsayin babban taron samar da ayyukan yi da nufin samar da ayyukan yi miliyan biyu da digo biyar kai saye da kuma aikace-aikace tare da tabbatar da walwaya da aminci ma'aikata a fadin kasar kamar yadda aka saba nan ba da dadewa ba gwamnati za ta sanar da duk waɗanda suka ci gajiyar karramawar kasa ta 2024 an karrama shugaban majalisar dattawa da alkalin alkalin na tarayya dare da karrama babban kwamandan kwamandan hukumar neja cgon mataimakin shugaban majalisar dattijai da kakakin majalisar wakilai da lambar yabo ta kwamandan tarayyar najeriya cfr yayin da mataimakin kakakin majalisar ya samu lambar yabo ta kwamandan oda niger con yan uwa yan najeriya kwanaki masu kyau suna nan gaba kalubale na wannan lokaci dole ne su samu yi imani da kanmu ko yaushe. mu yan najeriya ne masu juriya da jajircewa kullum muna yin nasara kuma mu tashi sama da iyayenmu ina roƙo roƙonku da ku yi imani da alkawarin al'ummar mu hanyar da ke gaba na iya zama kalubale amma za mu iya kirkiro hanya zuwa kyakkyawar makoma tare da tallafinku tare za mu noma najeriya mai nuna muradin 'yan ƙasa al'ummar da ke cike da alfahari da mutunci da samun nasara tare a matsayinmu na wakilan canji za mu iya tsara makomarmu kuma mu gina kyakkyawar makoma da kanmu da kuma na gaba da fatan za shiga cikin gwamnatinmu a cikin wannan tafiya zuwa kyakkyawar makoma mun haɗa kai domin gina Najeriya mai girma inda kowane ɗan ƙasa zai iya samun dama kuma kowane yaro zai zama da bege da alkawari. Allah ka ci gaba da yiwa al'ummarmu albarka ya kuma kiyaye jami'an tsaronmu. Barka da ranar samun yancin kai 'yan uwana 'yan Najeriya. We can shape our destiny and build a brighter future by ourselves, for ourselves, and future generations. Please join us and join our administration in this journey towards a brighter future. Let us work together to build a greater Nigeria where every citizen can access opportunities and every child can grow up with hope and promise. May God continue to bless our nation and keep members of our armed forces safe. happy independence anniversary fellow Nigeria. To masu sauraro kuma ku manta ku na subscribe sannan kuma na kararrawa domin samun shirye-shiryen mu da zaran mun ɗaura.